hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 21 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 59 cikin jirangiyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rusu ne shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne tafarkin musulunci game da jagoranci da irin haƙoƙin da shugabanni ya kamata su kula da shi na al'ummarsu da bayani akan gudanarwa da yanke hukunce-hukunce ga waɗanda suka yi laifuka. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun gama jin bayanan da malam ya kwararo game da hukuncin wato shan giya da sauran abubuwa masu sanya maye da irin hadisai waɗanda suka zo da yawa kwarai game da haramcin haka game da irin narkon azaba da Allah ya tanaji ga masu yin wannan sabo da kuma irin haddi na shari'a wanda ake yankewa ga wanda aka kama shi da laifin shan giya wato bulala tun daga arba'in ko kuma tamanin bisa ainihin ganin abin da ya dace daga bangaren shi alkali kenan da cikon bayani game da wannan matsala shine abubuwan da malamai suke faɗa game da sauran wato ababan sanya maye wanda mun ji cewa duk hukuncin su ɗaya ne da giya hasali ma a cikin abubuwan da ke sanya maye akwai abubuwan da matsalar su mata fita giya ta fuskar cewa giya tana gusar da hankali idan mutum ya ya watsake kuma hankalin shi zai dawo amma akwai abubuwan da mutane suke sha masu sanya maye wanda in dai mutum ya saba shan su to ba wani maganar watsakewa za su dinga shiga cikin jijiyoyin jikinsa da ƙwaƙwalwarsa suna tasiri a kan hankalinsa wanda daga ƙarshe mutum yana iya samun kanshi a cikin hali na zautuwa ko gushewar hankali ko gaba ɗaya ma ya zama mahaukaci wanda yake bin titi don haka akwai bukata lalle a musulmi su fahimci haɗarin waɗannan ababen shaye-shaye wanda ga sunan kuma a yanzu sun yaɗu iri daban-daban akwai wanda ake shan su akwai wanda ake shaƙa akwai da ake busa su na taba ta wiwi da makamantansu akwai na asibiti akwai na gargajiya ga sunan dai iri daban-daban waɗanda ainihin wato ake ake ake shan su a wurare don haka ba za mu yi magana akan ihsa'iyat wato irin statistics da ake fada cewa mutum dubu kaza ko kaza ba su ne damuwa mu ba nan dan ba littafi za mu yi akai ba amma dai muna so ne mu tuna wa junanmu irin cutarwa da ababen shan maye suke da shi cutar da suke da shi mai yawa ce akwai wato a haifar da a cututtuka iri daban-daban wanda suka shafi kuturta da, cin zanzana da cututtuka na, na kansa mabambanta da kuma wato mutuwar fuja'a da cututtuka wanda suka shafi wato a kansa ta jini da, da kashe karfin maza cututtuka da iri daban-daban da malamai suka binciko masana suka yi magana a kai da kuma musamman ga mata yana shafar haihuwarsu ko lafiyar mahaifarsu ko ya shafi ɗan da ke cikin cikinsu idan sun kasance suna da ciki suna shan wani abu da ke sa maye da haka ko ana aka tsaya mun sani Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kamar da ke cikin suratul nisa'i kenan karu kashe kawunan ku Allah yana tausaya muku duk abin da zaka yi amfani da shi wanda zai zama ya sa maka sawarwari a lafiyarka to haramun ne haka da Allah yake cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kaga Allah yace yana haramta musu ababe waɗanda suke munana kamar da Allah ya faɗa a cikin suratu al-a'raf ina fata muna ganewa sannan a akwai israfi akwai ɓarnar dukiya kuma Allah ya hana ɓarnar dukiya a ayoyi mabambanta wala tusrifu Inna la yuhibbul musrifin a cikin dai araf kenan kar ku yi ɓarna Allah baya son masu ɓarna irin faɗin Allah innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura a cikin suratul isra'i lalle masu albazaranci ɗan uwan shaytan ne kuma shaytan mai mutunci ne ga Allah al-imamu Abu Dawud ya rawaito hadisi ingantacce ta hanyar matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama Allah ya ƙara mata da take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kulle muskirin wa mufattarin annabi ya hana shin duk wani abu mai maye wa mufattarin da abu mai kashe jiki da abin da zaka sha jikinka ya mutu shine suka ce kullu sharabin asqalal jasada wa sara fihi da abin da zaka sha wanda zai kashe maka jiki ka zama kamar baka da laka a jikinka saboda nauyin wani abu da ke cikin shi na wata madda to wannan ma haramun ne wanda galibin kuma wannan abubuwan da ake sha irin abin da suke haifarwa kenan abin mamaki zaka ga ana tallan waɗannan abubuwan maye tun daga taba da sauransu dama ana rubuta cewa duk wanda ya sha fa shi ya jiwo kanshi misali yanzu taba za ka ga rubuta a jikinta karar cewa at-tadkhinu khatirun jiddan ko kuma a ce eh, ma'aikatan lafiya tana horo cewa shan taba sigari yana kisa cigarette smoking kills ko wane ne ko menene eh, a liable to die young turanci dai iri daban-daban kaga wannan akwai sukuriya a ciki ba daidai bane a bar irin wannan abubuwan suna yaduwa to amma saboda kamfanoni na duniya wanda suke cikin business mai biliyoyin daloli shi sa ba za a iya hanawa ba dole sai dai a yi ta 'yan dabaru Ga shi kuma suna ta tazmiri na na al'umma da haka akwai hadari sosai yana kawo mafarko yana wulaƙanta al'umma ya mai da ta mara daraja ko ɗaiɗaiwan mutane ya gusar da zaman lafiya a ɓarata dukiya a lalata zumunta sannan kuma a kawar da hankalin mutane su zama ba su da hankali sannan kuma ana lalata mustaqbal ne na al'umma da al'umma da take tana cikin wato shaye-shaye to kai tunanin me za su zama nan gaba sawa'un ɗaiɗaiwa mutane ne ko a mataki na al'umma duk wanda yake yana matashi shekarun da suke productive age sanda ya kamata ya tsaya ya tsara rayuwar shi ya zama bayi da aiki sai shaye-shaye to me kake tsammanin nan gaba zai gani da aka ka kalli wanda ya shaye-shaye shekara ashirin baya yanzu ya yake to shi ma wannan inda ya fuskanta shi sannan kuma hakan yakan jawo yaduwar laifuffuka fyaɗe kwace sace-sace har zuwa kisan kai domin duk wanda yake shaye-shaye in ya rasa abin da zai sha zai iya yin kowane laifi sannan bayan ya sha kuma bayi da hankali nan ma bayi da lissafin me zai je ya dawo zai iya aikata kowane laifi sannan ga kuma a tafiyar da kunya da mutunci da yawaitar al'intihar wato suicide mutane suna kashe kansu sannan uwa uba kuma saban Allah ne duwannan sa daga cikin adrar da shaye-shaye yake haifarwa wanda duk an san su abin da ke so mu kula shi ne ta yaya za a yi a hana faruwar ire-iren waɗannan bala'o'i abu na farko da zai hana yaɗuwan shaye-shaye da sauran ɓarna shine at-tawjihu dini fil baiti wal madrasa koyar da addinin musulunci da yin tarbiyya ta addinin musulunci ga matasa a gidaje da makarantu tun daga gida akwai musu tarbiyya akwai musu girmama mutane akwai musu sanin ya kamata haka nan kuma a makarantu ya zama ana koyar da addinin musulunci akwai da tarbiyya kamar da Allah yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku da iyalanku daga wuta sannan a Allah yake cewa wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin alqur'ani da za a koya musu a cikin shi akwai waraka da rahama ga mu'minai haka wajibi ne akwai da addinin musulunci a kowane mataki na rayuwa a kowane mataki na ilimi zikirullahi abu na gaba ambaton Allah ambaton Allah yana zama kariya daga shedan kamar da yabo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah yake cewa wanda yake faɗan la ilaha illallah wa hu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi kafa ɗari da safe annabi ya ce zama shi hirzan min ash-shaytani sa'ira yawmi tsawon wuni za a tsare ka daga shaytan bayan kuma za ka samu ladan da ba wanda zai samu irin shi ta wanda bai irin abin da ka aikata to ka gaya min mutumin da zai irin wannan ambaton Allah da safe kuma ya je ci gaba da shaye-shaye ko kuma ya yi da yamma ya je ci gaba da shaye-shaye da haka akwai ma ƴaƴa da ɗalibai da sauran al'umma su saba da azkar na safe da na yamma da na shiga gida da na fita da na sanya kaya da na cin abinci duk irin azkar da ke cikin sun muslim wannan kaɗai zai gyara zuciyarka ba za ka dinga yi wani mummunan tunanin ba wannan an gwada a aikace an ga suna da aiki jama'a tun ba yau ba sannan almuhafaza ala salati kula da sallah yin sallah a cikin jam'i akan lokaci domin kamar da Allah yake cewa inna salata tana anil fashai wal munkar a zuciya da ta saba da sallah takan zama mai natsuwa zuciyar ta saba da sallah takan zama lafiyayya da take tafiya ya barta da haka a zama ana koya ma 'ya'ya da sauran al'umma lazimtar yin sallah a cikin jam'i akan lokaci wannan ma yana hana yaduwar munanan ɗabi'u wanda daga cikinsu akwai shaye-shaye din sannan sai kuma kyakkyawar tarbiyya a mutum ya zama yana kula da tarbiyyar iyalin shi malamai su kula tarbiyyar 'ya'ya da aka danka a hannunsu su yi musu abin kirki wanda zai koya musu hali na gari wannan yana taimakawa sosai wajen samuwar al'umma ta gari sannan sai kuma zama da mutanen kirki su masu salihina wa mujanabatil fasidina zama da mutanen kirki da guje ma mutanen banza kamar da Allah yake cewa wasbir saka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum turidu ziyata al hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta a cikin suratul kafi kenan Allah yace karka wato kai hakuri ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka zauna da waɗanda suke ambatan Allah safiya da maraice karka kauda kanka daga barinsu kar kuma ka dinga neman shiga cikin 'yan duniya kana barin waɗannan da Allah ya ce ka ba tare da su kar ka dinga biye ma waɗanda muka riga muka wofantar da zukatansu ba ta ambatan Allah suna bin san zuciya al'amarin su ya lalace duk mutumin da yake zama cikin mutanen kirki in Allah ya so da mutanen kirki zai zama na kirki zai zai gigari al'adarsu kamar yadda mutanen banza za su koya mishi al'adar banza kamar yadda annabi ya kwatance da mai turare din nan da mai ainihin wato a kira sannan duk wanda yake bin mutanen banza ranar alkiyama da shi da su za su tsine wa junansu wa yau mai abdul zalimu ala yadayhi ya kulu ya laita ni takhasu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila wanda duk yake yake irin harka ta banza ya shiga cikin mutanen banza ranar alkiyama zai dinga cizon hannayen shi yana cewa ya shiga uku ya lalace ina ma da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai can shi ina ma da a ce bai riki suwa na abokai ba sai ya ce laqad azallani an zikri ba'da izza'ani lalle ya batar da ni daga ambatan Allah bayan ambatan ya zo gare ni Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khadula lalle shi shaydan wanda shine shugaban mutanen banza lalle shi mai taɓa da dan adam sannan wajibi ne kuma akan hukuma ta ɗauki abin da yake a kanta na al'amarin kula da hankalin mutane dokokin da ake da su wanda suka hana safara da yaɗawa da siyarwa ko shan miyagun ƙwayoyi to wajibi ne hukuma ta aiwatar da su sannan kuma dokokin da babu su a gyara su a kawo su don a samu isassun dokoki da za su hana wato yaɗo waɗannan barna idan gwamnati ba ta yi abin da ke kanta ba ko da mutane sun yi babu abin da za a samu kaga ne malamai suna nasu iyaye na nasu masu karanta a makarantu suna yin nasu amma gwamnati in bata yi nata ba to shine za a samu yaduwar kwayoyin inda babu su ba a shigo da su wanda yake so ya sha ba zai samu ba dole ya hakura to amma an bari sun yadu gashi dai akwai hukumomi waɗanda aikin su kenan ma akwai NDLEA akwai NAFDAC akwai kaza akwai kaza akwai police amma sai kai mamakin yadda waɗannan miyagun kwayoyi suke suke yaduwa a cikin al'umma an san kuma yadda ake samu su wajibi ne akan hukumomi waɗanda dokar ƙasa ta ba su dama su gudanar da irin waɗannan ayyuka wajibi ne akan su tabbatar sun gudanar da wannan yanzu jama'a ku duba ku ga abin da yake faruwa game da waɗannan fulani da suka zama mutane alaƙaƙai yan yankan kai yan kama mutane da garkuwa da su wanda ga sunan sun yaɗu a ko'ina a cikin ƙasar nan hasali Abin da yanzu irin su dakta Gumi suka yi kokarin yi shi ne abin da ya kamata a musu tunda a je a tura malamai su karantar da su su musu wa'azi a kafa musu makarantu na islamiyya da na boko a kafa musu asibitoci su ma su jika musu mutane ne ba su kai ga haka ba amma an ba su shekara da shekaru kamar dabbobi da ma. Ko wanmu nan ya taba gani wata gida in an kama wani a cikinsu ko alu an baki wa zan sani ba ko abcd bai sani ba shekarar shi 35 shekarar shi 40 a daji yana rayuwa kaman dabba inhum illa kal an'ami bal hum adall ya zai wannan ya dinga tunani irin na mutane ne tunani irin na mutane ba da ka idan ya kama ya kashe ya yi fyaɗe ya harbe ya ce ma sauran ku ɗauki gawan ku je ku yar duba wani abu ne wannan a gurin shi kuma su samu kuɗin ba su sama me za su yi da su ba dan bai san wani abu da zai ji daɗi na kuɗi ba to na ana yin irin wannan kaga yanzu mubadara ce ta wasu mutane ba ta wasu malamai da suka ga ya dace su yi wannan kuma gashi abin yana samar da sakamako mai kyau suka yi riskin rayuwarsu dr abakar gumi sorry dr eh, ahmad gumi da ke kaduna da shi da wasu malamai da tawagarsa yanzu wajen sawu uku kenan suna shiga da zuzzukan nan hanyar abuja da hanyar birnin gwari suna tara fulani suna musu wazi. kuma zuwa yanzu fulanin da dama sun tuba sun yarda cewa za su daina wannan abin da suke inda tun da ana yi da ba kai ga haka tun da a ce gwamnati ta kula da wannan aikin na samar da isassun makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya ga waɗannan ire-iren al'ummomin da ba kai ga haka ba to wannan shi ne abin da ya kamata gwamnati su kula da shi ko dan gaba sannan alhamdulahi malamai suna iya yin su wajen karantarwa sai dai galibi ba a shiga lunguna ne to ya kamata a samu faɗaɗuwar irin wannan yanayi ƙungiyoyi na addini da wa mutane da wanda suke da hali attajirai su taimaka wa malamai ba wai shiga kawai a je a yi wa'azi ba kaɗai a a tsugunar da malamai a wurin su karanta da yan fulani muna ina ake sanya fulani su zama kirista ma saboda ba su san komai ba to maimakon wa'azi da za a je a yi musu an yi wasu wa'azi ɗaya biyu sun yadda za su karɓa sai a je a samu malamai ustazai da su iya zama a cikin wurin su koya musu ƙwar'ani su koya musu hadisi su koya musu tauhidi su koya musu sallah sai ga sun waye su ma sun zama kamar sauran mutane kuma duka an tsira ga baki daya wanda kuma duk wannan aikin zai samu lada jama'a ba dan kankani ba domin ya kawo hanyar shiriya ga bayin Allah su mutane yanzu sun ma fi damuwa ne fa saboda idan an samu wannan nasarar za a daina kama su a hanya mutane ba su suka damuwa da cewa to alhamdulillahi yanzu fulanin nan sun yi imani sun na mutanen kirki ba wannan zai damu mutane ba mutane sun fi damuwa da ransu da lafiyarsu ko mun gane to mu dinga kalla abin beyond that cewa idan ka taimaka da iliminka ko da kuɗinka ko da wata dabara ka aka taimaka aka dawo da su kan hanya suka zama mutanen kirki za ka samu falala kamar da annabi ya ce wa sayyidina ali Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mutum ɗaya ta hannunka ya fi maka a ce kana da garke na da kuma. to fata wannan ya zama wato izina gare mu din da ka samu hali ka kokari ka musu wa'azi da nasiha mutumin da ya riga ya samu kanshi a cikin yanayi na shaye-shaye wanda ya riga ya zama mishi wato ya zama addict ya zama mudmin shaye-shaye ya kama shi akwai wanda zaka ga idan bai sha ba zai dinga rawar jiki saboda wato kwayoyin halittan wannan irin kwaya da yake sha sun riga sun shiga cikin vents ɗin shi cikin cikin system ɗin jininsa to duk lokacin da jinin shi ya nemi irin wannan abin bai samu ba sai ga ya shiga cikin rudani to waɗannan su akwai hanyoyin da masana suke bi wajen yi musu therapy wajen yi musu magani wannan su ne dole sai an kai su asibiti na mashaya ko wata cibiya ta abin da ake cema rehabilitation center eh, ya da ta'ahil inda za a killace su a yi ta musu nasiha da wa'azi a dinga musu maganganu ana rage yawan abin da suke sha a hankali in ka kalla yadda aka haramta giya a musulunci ya nuna ana iya yin haka din abu a hankali a hankali har jikinsu ya saba da babu giya ko abin nan a kwaya a jikinsu sannan kuma da yawan wa'azi da addu'o'i da kuma kar a guje su yana da gaske abin da ke hana mashaya ɗin nan su su dawo hanya shine al'umma tana gudun su babu wani wanda yake so a ganshi da su ba wanda yake so a ga wani mashayi ya bugun kan ya ce zai aure ta ba wanda yake so a ga wasu kuma salacin sama ba su su ga wani dan kwaya zo sai a ce satar takalmi zai to kaga wannan da kun ganshi kuma kuka kore shi sai ya ci gaba da lalacewa amma a ganshi aka ce a wani ya dai in a kota a je hula a bashi a ce saka hula mana kai ma za a yi sallah da wannan askin naka misali ga sai ya dan fara jin kamar ya zama mutum shi ma to a hankali hankali sai ya bari ko kuma ya dinga jin kunya baya sha a gaban mutane har Allah ya taimake shi ya bari malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa da lakcoci akan waɗannan abubuwa waɗanda za a iya samun su a karanta don a ga ƙare-ƙaren bayanai kai wannan kawai cikon maganar da muka yi ne a wancan darasi insha Allah Allah ya samu dace da sai mu kuma cikin tafin da malai yake cewa faslun wa min al-hudud allati ja'a bi al-kitabu wa sunna wa ajma'a alaiha al-muslimuna haddul qadhafi malam yace ga wata gaba daga cikin haddoji waɗanda alƙur'ani da sunna suka zo da su kuma al'umman musulmai suka yi ijima'i akan cewa dokar Allah ta tabbatar da wannan hukunci akwai haddul ƙazaf haddun wanda ya ma wani ƙazafi ƙazafi shine mutum ya jefi wani ko wata da cewa sun yi zina ko sun yi luwaɗi sannan kuma ya kasa kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da haka ya zama ƙazafi kenan fa idza qazafa ar-rajulu muhsinan bizina awil liwa idan wani mutum ya jefi muhsini a anan wato mutumin da yake tsararre ba a san shi da fasikanci ba ko muhsina wadda take tsararriya ba a san ta da fasikanci ba ya jefe ta da zina ko da luwaɗi, to waje wajaba alaihi haddu 80 jalda za a yi mishi haddi bulala tamanin. wal muhsinu huna huwa al-hurru al-afifu musini a nan shi ne ɗa wato banda bawa kuma ba sai balagaggi ba a shi bawa saboda ba a ɗauke shi a matsayin cikakken mutum ba an mishi ƙarfi ba za a yi ma mutum hajji ba haka baiwa amma ɗa wanda yake afif irin waɗanda Allah ya ce na yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada kaga almuhsanat anan sune mata katangaggu Allah ya ce samari na jalda katangagu a nan wato waɗanda ba ba su ma ake yi zina ba muminatun ghafilatun wanda ana ganin su kaman sakarkaru ba su ma waye ba ba su abin da suke ba amma idan mace ta shahara dama cewa yar duniya ce karuwa ce dan wani ya zage ta da karuwanci to babu babu haddi akai haka mutumin da ya shahara kan cewa shi manemin mata ne an san shi a cikin al'umma cewa ana mai wannan shaida ko da wani bai taba ganin shi keke da keke yana yin abin da ake cewa zina ba to shi baya cikin muhsinai ko mun gane idan an zage shi an ce mishi mazinaci to ya zagu ko mun gane wannan da kyau ya zagu wannan kwaje ko alƙali ba wannan alƙali zai sai ce mishi to kare tuba kawai to irin wannan wanda ya zama afif wa fi babi haddi wa fi babi haddi zina idan kuma ana magana zina aka ce musini huwa allazi wati'a wata'an kamilan fi nikahin tam shine mutumin da ya taba saduwa da mace saduwa ta aure cikakkiyar saduwa a aure wanda yake ingantacce in ana maganar haddin zina kenan wanda za a ce za a jefe shi in ana maganar haddin kazafi in aka ce musuni ana nufin mutumin da yake kamamme zaka wanda kuma yayi mumini kazafi jama'a ba mushi haddi ba to yayi babban zinubi kuma a wannan zamunan da mutane suka mai da kazafi ba bakin komai yake ba ba bakin komai yake ba mutane suna iya jifan kowa da irin waɗannan kalmomin to mutum ya kiyaye bakin shi jama'a ya gane cewa waɗannan maganganun da ya kira na alkiyama za su ja mashi babban matsala ka kyala bayi da ubangijin bayi ko da ka gani misali karara in ba ka da tabbas me ke faruwa kar ka zo ka faɗa kuma ko da ka zo faɗa idan ba alƙali za ka faɗa ma ba za ka je ka faɗa ne a kiki. sunan shi gulma shi ma yana da nashi zunubin ina fata mun gane sunan shi gulma dan daman gulma shine ka faɗi laifin mutum a bayan idan shi wanda in yaji ba zai ji daɗi ba amma abin da ake nufi yanzu wannan a gaban alkali an kamo wani ya zo ya yi kaza ku ne kuka gani ku zo ku ba da shaida sai shaidun nan guda hudu sun cika ya tabbata kowa a cikinsu ya ganshi turmi da taɓarya sannan za a mushi hukuncin cewa ya yi zina ai yi mushi haddi in bai tabbata haka ba su kuma sai a musu hukuncin ƙazari Allah ya tsare mu malam yace faslun wa ammal ma'asi allati laysa fiha haddun to akwai laifuffuka waɗanda su kuma babu haddi a kansu muqaddarun wato babu haddi wanda aka kaddara aka ce bulala kaza wala kaffaratun ko ba a ce ai kaffara ba akwai laifukan da suke da kaffara kamar mutum ya karya azumi ta hanyar jima'i akwai kaffara ko mutum ya kisa da kuskure ko mutum ya rantsuwa ya karya ta kaga wannan suna da kaffara su to akwai laifukan da kuma ba su da kaffara babu haddi babu kaffara laifuka ne kuma munana kamar mene kamar karya? kaga babban zunubi ne amma ba da wani kafara an ba da kuma wani haddi da za a ce mutum ya karya a kama shi a mai bulala to kamar mutum kuma zai buga mana misali ya ce kallabi yuqabbilu sabiyya wal mar'atal ajnabiyya kamar mutumin da ɗan luwaɗi ya kama wani yaro ya sumbance shi sumbanta ta sha'awa wato a kama shi da ɗan mutane yana ƙoƙarin zai mushi luwaɗi wal mar'atal ajnabiyya ko matar da ba matar shi ba ya rungume ta ko ya sumbance ta ko ya taba jikinta au yubashiru bila jima'in ko ya rungume ta ba tare da ya faru da ita ba au ya'kulu ma la yahillu ko ya ci abinda ko mutum ya ci abinda bai halarta ba kaddami kaman ya ci jini wal maita ko ya ci mushe au yaqdhifu nasa nas ghairi zina ko ya mutane kazafi ba da zina ba kamar ya musu kazafi da satan kudin gwamnati ko da cewa su macuta ne kuma su cin kudin riba ko masu kaza ko barayin an same su ko barayin gwamnati ko yan magudin zaɓe kaga duk wannan ma ƙarfafi ne tunda baka tabbatar sun yi ba baka da shaida ka faɗi wani maganganun aw yasrika min ghairi hirzin ko yayi satar da ba a cikin wato an taskace ba kamar mai sata a fuje ko a sanan aljihu ko an zo an sa cajin waya a shagunan masu cajin waya dinnan ya yi mamaya ya zo ya ajiye karama ya ɗauki babba da ire-irensu irin waɗannan kaga ba su tata a cikin hirji ba au ya yasiran ko dai ɗan wani abu ƙanƙani da ya sata wanda bai kai wato nisabi ba bai kai wato nisabin da za a yanke hannu ba au ya yakunu amanatan ko a bashi wata amana ta al'umma sai ya ci amana ka wulati amwali bai mali kawai masu kula da dukiyar gwamnati shine a, director of finance shine commissioner shine mai kula da dukiyar wani kamfani ko wata ma'aikata ko wata dukiya na hannun shi ko dan kwangila ne ya ta amana al'umma ya kin abin da ya kamata ko ma'aikata masu rubuta DTA na duti da basu je suka yi ba ko a ba su kudin siyan kayan shayi su kisiya su kashe ko a ce a je a siyo su supply su canza supply din da yana cikin ha'incin dukiyar gwamnati ko a ƙara kuɗi a inflating prices abin da duk mutanen mu suna yi shi ko su sai an ba su 10% na kwangila ko su ɗauki ghost workers suna cin albashinsu. su duk wani yana cikin ha'inci na amanar kuɗin gwamnati aw kunu amanatahu fi amwali baitul mali wal wuqufi ko ya ci amanar wakafi da aka bashi yana kula da shi wakafi dukiyar da wani ya bari dan ai aiki na wato kula da addini ko masallaci ko makaranta a karya sharaɗin a ci dukiyar ba bisa haƙƙin da mai ita ya bayar ba wa malil yatimi ko dukiya ta ainihin wato maraya wanda wanda aka ba ajiyar dukiyar maraya dan uwan mahaifinsa ko dan uwan mahaifiyarsa ko mijin uwar marayan ko wani wanda aka ba shi ajiya abokin uban ko makamancin haka yayi barnatar da dukiyar ya ta ba bisa haƙƙi ba wa nahu zalika da ire-iren wannan idza khanu fiha idan suka yi ha'inci tare a cikin dukiyar to duk waɗannan suna cikin laifuffuka wanda ba su da haddi muƙaddar ko kafara ma'arufa ina fata mun gane dukan laifuka ne a cikin shari'a kuma yin su na iya shafar al'umma duk laifuka da suke da tasiri a cikin al'umma to yaya za a yi da su yaya shugabanni za su yi da su wakal wukala washuraka idan idza khanu haka nan wakilai masu kula da dukiya mutum ya bude shago ya sanya dukiya ya baka ko ya saka kan wani business nashi ko kana kula mai da gona ko kana kula mishi da wata harka da yake yi ko gidan bulo ko gidan fiye wata ko gidan sai da abin nan pampas ga sunan dai sana'a iri daban-daban an ɗora wani washuraka ko kuma kuna tarayya a cikin dukiyar kuna yi ne tare wani na kula da dukiyarku tare wanda kuka yi tarayya a ciki aka samu ha'inci iza kanu aw ya gishu fi mu'amalati ko a zo yin kasuwanci da mutum sai ya ha'inci kallazina ya gishu na fil at'ima wa siyabi wa nahu zalika kawai masu sai da abinci da tufafi da masu sai da kayayyakin masurufi da sauransu su a ha'inci mutane da cikin ha'inci shine sai mu mutum abu wanda yake da aibi ba su gaya mai aibin ba ko su daga farashi ba tare da dalili ba ko su ce maka da abu wanda yake yayi expire kamar masu da magani da ya expire su ce maka da extract drugs ko su ce maka da abin da jabu ne su ce maka da shi da kimar mai inganci da duk irin hayancin da kasan masu sana'o'i suna yi duk waɗannan laifuka wajibi ne akan hukumomi su kula da su au yutassifu alkaila wal mizana ko ya dinga yin wato abin nan tauye mudu a wajen ma'auninsa aw yashhadu bizuri ko a biya shi kuɗi ya je ya shaida zir a kotu au yulqana shahadata zuri ko a gaya mishi cewa ka zo ba ka yi mana shaida akan abu kaza wanda bai san an yi ba au yarta shi fi hukumihi ko kuma alkali ne ko dan sanda ne ko dan jami'in tsaro ne ko makamantansu ya anshi rashawa ya anshi cin hanci a checkpoint ya ansa a police station ya ansa a kotu eh, ma'aikatan alkali masu an san rashawa ko zai bada appointment ko zai ba da promotion duk ya anshi rashawa akai aw hukuma bi ghairi ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ko yayi hukunci da sabanin abinda da Allah ya saukar ya zama amma hukuncin da yayi din bai kai ga kafirci ba yayi ne saboda rashawa ko san zuciya a daman hukunci da abin ya saba wa Allah yana iya zama kafirci ko zalunci ko fasikanci game da aka sani to sai ya zama fasikancin ne ko zaluncin ma'ana ana wani rigima akan gado ko wata rigima akan wata dukiya sai ya bi son zuciya ko a ce za a ba shi wani sashi na kuɗin ko wani fatanta sai ya goyi bayan abin da ba gaskiya ba duk wannan ma yana cikin jimala au ya ta'adda ala ra'iyati ko kuma shugaba wanda ne ta'addanci ga na ƙasa da shi sawa'un director ne shi ko principal ne ko ah, commissioner ne ko gwamna ne ko chairman ne ko liman ne ko wani ambasada ko dpo ko mai anguwa ko dagaci ko headmaster ko shugaban kwamitin marayu duk wani wanda aka shi dai wani shugabanci na al'umma sai ya ha'inci mutane ya musu ta'addanci a cikin wannan ya rusa musu rayuwa ya rusa musu gidaje ko ya kashe su ko ya kama su ya kulle su ba da haƙƙi ba ko a ƙwace musu dukiyarsu ko a yi musu musadara ko duk abin da za a yi musu ya zama zalunci yana cikin wannan auyata azza bi azail jahiliya kai da wanda yake ma kururuwa irin ta maguzanci yake yin kuka irin na jahiliya an yi mutuwa ko yake zagin mutane irin zagi na maguzanci ka kaulihi ya la qais ya la yaman kamar yadda muka ji a baya waɗannan larabawa kaisawa da yamanawa wanda suka dinga rigima da junansu su dinga cutar da junansu suna zagin junansu suna kowa na kiran yan uwan shi zo su taimaka mishi a gama da waɗancan au yulabbi da'il jahiliya ko kuma a yi kira zuwa ga maguzanci shi kuma ya amsa a samu wasu masu kira zuwa ga faɗan kabilanci ko faɗa na maguzanci ko dawo da al'adun maguzawa a bukukuwa da sauran abubuwa kai kuma ka amsa kama a samu masu kira zuwa ga cakuɗe da maza da mata ka goyi bayansu ko hana ko daidaituwa maza da mata a gado ko cirewa mata hijabi ko kama da kafirai bin al'adun kafirai kamar da aka samu sarakuna suka dinga irin wannan yakko a nan kasashen namu wani lokaci can baya to duk irin wannan yana cikin laifuffuka da yake ta lissafa mana ne yake mana kwatanci da su ila ghairi zalika min anwa'il muharramat da sauran ire-iren waɗannan daga cikin nau'o'in abubuwan da suka haramta a musulunci malam yace fa haula duk waɗannan da kaji yu'aqabuna ya kamata a yi musu hukunci a yi musu punishment ta'aziran Dan a ja kunnansu watan kilan kuma dan a hukunta su wata adiban don a lazabtar da su da kadari ma ya rahul wali da gwargwadon abin da shugaba ya gani ala hasabi kasarati zalika zambi fil nasi wa qillati da gwargwadon yawan wannan zunubin a cikin mutane ko karancin sa fa idza kana katiran zada fil uquba idan aka samu yawan wannan laifin sai a ƙara yawan hukunce hukuncen bi khilafi ma idza kana qalila sabanin ya zama kadan ne mu kula da abubuwan jama'a ya lissafa laifuka iri daban-daban da mutane suke wanda kuma ina jin babu laifin da ba a yi shi za a rayuwar mu dinnan kinan tun da ana yin su ba akwai waɗanda za su zama idan an yi za a iya kau da kai alal misali kamar yadda za mu zo mu zai faɗa a gaba mutumin da ya runguma da ba tashi ba ko ya sumbance ta wani ya taɓa yin irin haka kamar da hadisi ke cikin bukhari in zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni anas kai yake cewa ko anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan wani mutum ya yi wa wata mata kiss shi da kanshi sai yazo ya fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi daga baya yake ce mishi Allah ya saukar da wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin wanda irin wannan laifin kwaya ɗaya ko biyu idan yana tsayi da talla, Allah zai iya yafe mushi to kaga da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi bai ce a mai hukunci ba ko mun gane shine a shahidi manzo Allah bai mai hukunci ba to saboda so ɗaya yayi amma idan mutum yayi ɗaya biyu ko kuma aka aka abin yayi waita a cikin mutane mutane da yawa suna yi to duk wanda aka kama malam ya ce to gwargwadon abin da liman ya gani liman ma'ana gwamna ko alkali wakilinsa ko difiwa wakilinsa ba mutanen gari ba mu kiyaye wannan jama'a ba mutanen gari suke hukunci an kama barawon mashin an kama barawon waya barawon agogon masallaci a ce kawai a kashe shi wannan jama'a maguzanci ne bilil asafi shadidi ya yaɗu sosai a cikin tunanin mutanenmu cewa din da aka kama wani ya niyan sata mashin bai ci nasara ba ko ya ɗauki agogo a masallaci ko ya ɗauki takalmi kawai irin yadda arna suke yi da a kudu a da an yi ko ɓarawo a bugi kawai a kona to yanzu ya shigo cikin musulmai ma Muƙaddara mukaddara yayi sata sata laifi ne ka san cewa laifin kisa ya fi laifin sata in ka je lahira Allah yana bin ka jinin wani me zaka gane me zaka gaya wa Allah subhanahu wataala in ka je lahira ana bin ka jini wanda cikin hadisin muslim manzo Allah yana cewa ya kai ya kawo wurin Allah yana ta zuwa yana dawowa yana neman Allah ya bashi ceton waɗanda suka yi kisa a cikin al'umma shi Allah ya ce mishi babu ceto a kai ba karamin bala'i bane jama'a wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha daka ka kiyayi duk abin da zai wayi gari azamto cewa ana tuhumar ka da jinin wani musulmi ka kiyayi wannan idan mutum yayi sata kuka kama shi sai ku dauke shi to kai wa yan sanda duk wanda ya buge shi ya shiga hakin shi yadda shi ma ya shiga hakin wasu a gurin satan to sai mutane su ce an kai wa 'yan sanda ba sa yin komai in ba ci komai ba kai na ruwanka kai dai ka fita su yi wani abu ko kasi wannan su da Allah su kuma su da Allah a misali yanzu aka ga wani yaro a cikin wani aji yana laifi sai ka ce kai dan ajin bari ka zane shi me yasa ce saboda ko an kai shi gundin silman ba abin da zai yi ko yadda mata ba abin da zai yi akwai wanda ke wannan tunanin ku ce ku bari ku haɗa yan ajin ko ku hukunta shi me yasa yake ai saboda malamin saurayin buduru saurayin shi ne ba abin da zai bai ko kuma saboda makarantar gidansu ne ba abin da za a mishi ko kuma saboda ce ai principal masa ma wani shiru shiru ne ba abin da zai mishi ba haka bane sai ku kai ma hukumar da a bisa dokokin ƙasa su aka daurawa alhaki idan sun yi sun yi abin da ke kansu in ba su yi ba su Allah zai tambaya ba kai ba Allah ta ziru wazira tun wizira ukhra amma mutane su dinga ɗaukar doka a hannun jama'a to zai zama anaki zai zama hayaniya kuma za a dinga kashe mutanen da ba su ba su gani ba kamar yadda yake faruwa a kudu wani kwashin ka yake ji kawai ka zo neman bashin ka a shagon shi sai maka ihu kawai ce only a Lagos kafin ka an kara sai a kona mutum ba za a binciki mai haɗa ka da shi ba gudanar aka yi wannan a cikin titunan Lagos da sauran garuruwan kudancin Najeriya to haka anan ma yake faruwa ko kuma a ga mutum kawai da yaro a mota yana kuka sai a ce mishi wai barawo ne ɗaya kan kai ne baka san me shi da yaron nan ba dan shi ne ko ya ma yaron wani tankiya ne kafin a binciki ne ko dan ogan shi ne zai kai shi zai kai shi asibiti baya san allura kafin a binciki ne ake ciki an kashe direban nan guda nawa mutane suke irin wannan jama'a ko mutane sai ka ce banu isra'ila a kashe kawai kowa ya wanke hannun shi ya kuma ya ci gaba da abin da yake wannan ba karamin ta'annaci bane jama'a kar ka sake kana musulmi a kama ka da irin wannan yanayin ka ci jinin wani ko ka kashe wani ko ka ɗauki alhakin dukan wani da ji mai rauni ko ka karya shi kuma an faɗi wannan kan mutane cewa ana goyon bayan barayi ba wanda ke goyon bayan barayi a dole a saita hankalin mutane jama'a kullum muna zuwa makarantu muna zuwa masallatai ana wa'azi amma kuma aka samu irin wannan yanayi sai ga hankalin mu ya fita daga jikin mu jama'a sai ga mutane da kake ganin su kamar masu hankali masu tunani masu shekaru sai ga suna ihu suna cewa a kashe shi kawai jama'a wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kisan mutane barkate ba daidai bane jama'a bari ku ji kun ga hatta wannan yanayin da za a ce wai tunda barayi sun yawa a gari da yan kan kai da yan kidnappers kowa ya sai makami ya kara kanshi ko wallahi ba daidai bane saboda karke za a koma rayuwa ce ta anaki in aka wayi gari duk mutane suna da makamai a hannunsu to ba wani zai gudu ka wani ne abin da yake faruwa a Amerika. akwai dokoki da suka halarta yawo da bindigogi daga ƙarshe mai zai faru yanzu sai mutum ya tsauko bindiga kawai shiga makaranta ya kashe mutane takwas ya kashe malamai ya kashe kanshi da aka ba daidai bane a ce makamai suna yawa a hannun mutane kuma su ba jami'an tsaro bane Allah shi kyauta to wannan kenan da aka duk waɗannan da ire-iren su alƙali ko wakilinsa zai duba mai hukuncin da ya dace da su sai musu hukuncin da ya dace hukuncin nan malam yake cewa wa ala hasabi halil muznibi da gwargwadon halin wanda ya laifin nan haka za a yi hukuncin idan mutum ne da ake ganin shi na kirki sai a mai hukunci ta hanyar da ta dace idan da ake ganin mutumin banza ne shi ma sai mai hukuncin da dace da irin mutane irin shi fa idza kana min al mudminina al fujuri idan ya zama mutum ne wanda yake ya saba yana da naciya akan fajirci zi da fi ukubati sai a ƙara a cikin uquba da za a yi masa sai a ƙara mishi bi khilafil muqilli min zalika Saɓanin wanda yake da ƙaramin laifi bai taba yi ba ko so ɗaya taba yi wa ala hasabi kibarin zambi wa kuma da gwargwadon girman zunubin ko ƙarancinsa nan ma za a lura fa yu'aqabu man yata'arradu rabin nisa'in nasi wa auladihim wanda yake wato yana tare mata da yayan mutane yana musu magana banza ko yana kiransu yana so musu lalata to za mu shi uquba ma la yu'aqabu man lam yata'arrad illa limra'atin wahida aw sabiyin wahid wanda bai tare kowa ba sai mutum daya ko kuma wanda wanda an kama shi da ita shi dane ya ce irin shi to laifin shi bai kai na wanda yake tare mata muhusina wanda suke mutanen kirki yana ga musu magana ko yana so ya jasu da fasikanci ba haka wanda ya shigo cikin mutane yayi cikin anguwa cikin mutanen kirki laifin shi yafi na wanda ya je a wani waje a can a boye wanda yayi da yadda abokiyar lalatarsa laifin shi bai kai na wanda yayi ta hanyar fyaɗe ba ta hanyar wato da ƙarfi ba haka dai haka dai za a yi ta kallon waɗannan abubuwan to kamar yadda muka ambata duk irin wannan jama'a idan an kama da sai a maza sai a mika wa hukuma kada mutane su ɗauki doka a hannunsu ba daidai ba ne malam ya ci gaba da cewa walaysa li aqalli ta'aziri haddun shi mafi karancin ba yi da haddi bal huwa bi kulli ma fihi ilamun lil insani min qawlin wa fi'lin za a yi ta'aziri da duk abin da an yi wa mutum zai ji zafi tun daga magana ko aiki wa tarki qawlin wa tarki fi'lin ko a ƙi mishi magana a ƙi wani abu da shi faqad yu'azzaru ar-rajulu bi wa'azihi akwai wanda za a yi mishi ta'aziri ta hanyar wa'azi ne kawai wa tawbihi a gaggaya mai bakakken maganganu wal ighlazi lahu a tsananta mishi magana mutumin da da ana mishi kallon mutumin girki sai aka same shi na wani abun banza sai a zo a tsaye da shi a cikin masallaci ko cikin jama'a ko a gaban assembly ko a gaban sirikan shi a ce amma kai dai Allah wazaran ka wallahi wannan kare ya ishe shi ce kai wani irin mutumin banza ne a shi muna ganin ka mutumin kirki a shi baka da kirki ka zube mana ka ba mu kunya wannan abin da za a faɗa mishi kawai ya ishe shi sai kai yanzu wa babanka wani mutumin kirki ya ba duniya kai ka zo kana irin wannan rashin rashin arziki din ashe kai ba ka da kirki wannan akwai wanda in aka mishi wannan wani sai dai ba anguwa wani sai ya sati bai iya fitowa ba to wanda ya zama wannan ya ishe shi to kar a mishi abin da ya wuce wannan wa qad yu'azzaru bi hajrihi wa tarki salam akwai wanda ko an ga mishi magana shi ma sai mai da magana ce to sai mene bai da hankali bai san mutuncin kanshi ba sai san mutuncin wani to wannan shi sai a zane shi ko a kai shi gun yan sanda su kulle shi ko a ci tare shi akwai wanda za a yi mushi ta'aziri ta hanyar a kaurace mushi wa tarki salami alaihi a daina mushi sallama ai kwana uku ba wanda yake magana da shi hatta ya tuba ko kuma sai ya tuba in kana zalika huwa maslaha in ana ganin wannan shine maslaha amma kamar da muka faɗa shugaba ne zai to na ce daga yau ka a karewa na magana ba wai kawai wani ustazi ne zai ce to mun kaura cewa ne wannan ya zama shi ma ya mai da kanshi shugaba kuma gane kama hajarar nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu salatan ladina khulifu kamar da annabi da sahabbai suka kaurace mu waɗannan mutane guda uku waɗanda aka ce a a a daina musu magana su hilal da su ka'ab wa qad yu'azzaru bi azlihi an wilati sannan kuma za a iya mutum ta'aziri ta hanyar a cire shi daga mukamin shi a cire shi daga limanci ko ladanci ko kwamishina ko aikin da yake yi na directorship ko principal ko headmaster islamiyya ko malamin hadda duk mukamin da yake da shi sai a ce an cire shi daga mukamin cirewa na dindindin ko cirewa na suspension ko makamantansu ko an rage mishi karfin hukuncinsa abinda ake gani zai zama maslaha kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yu'azziruna bidhalika kamar yadda annabi da sahabbai suke yi haka to da haka mutane mu gane wannan jama'a dan akwai wani abu da yake tasowa a cikin tunanin galibin usadan mu cewa ba a cire limami to sai dai in babu wanda ya da shi amma dai akwai wanda ya ka za a cire ka ya kamata mu gane wannan idan akwai mutum masallaci ko gwamnati ke kula da wani masallaci ko wasu mutane ko wanda ya gina masallacin zai iya cirewa mana ya dai rage shin an cire shi bi haƙƙin ko bi batilin to wannan wani abu ne daban amma don cirewa ana iya cirewa sai na bakar ya cire umar ya cire usman ya cire aliyu duk sun cire shugabanni da suka nada idan dai nada ka aka za a cire ka amma dai a duba maslahar meye ya fi alkhairi gare shi shi shugaban da za a cire ko wakilin da za a cire da sauran al'ummar sai a duba meye maslaha ga al'umma shin an cire shi meye zai biyo baya in an bar shi meye zai biyo baya don haka usabe zai daina wannan zafin kan jama'a dan na san galibin usa mu sune suke rera maganganun cewa ai an da limami sai dai in ya mutu babu wannan a cikin karatu in dai nada shi akai to za a iya cire shi tunda har yayi a iya nada shi to kenan zai yi a iya cire shi da aka kai da ka baka limanci a wani masallaci kar ka je kai ta musu zafin kai kana gari ba za ka cire ba za ka waye gari ka kawai sun yi waje da kai dan abin da kake samu na falala da dan umara bayan shekara biyu uku ko in an je daurin aure a sai kai addu'a ka dan samu wani abu wani maka ka gaishe hada yan mota irin na abuja din nan to duk zaka zo ka rasa su zaka zo ka rasa sai ka ba a hankali dan na kake samun inda zaka dan rayu wa qad yu'azzaru yu'azzaru bi azlihi an wilayati kama kana nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu yu'azziruna bi zalika kamar da annabi sahabbai suke da haka wa qad yu'azzaru bi tarki istikhdamihi fi jundil almuslimina za a yi ma mutum ma a horo da a kore shi cikin sojin musulmai kamar da aka yi wasu daga cikin abin nan sojoji a wasu yaƙoƙi a zamanin sai na umar aka same sun sha giya sai aka kulle ta a cikin wani gadrum aka ce ba za su shiga wannan yaƙin da za a yi ba wani daga cikin su ya samu ya kubce ya zo sai da aka kawai yara kashe arna to ana iya yi musu haka kal jundil muqatil idza farra an zahafi kaman soja wanda yake combatant shine al muqatil wanda yake da shi ake yakin idan ya gudu daga fagen fama ya juya da baya to ya yi laifi daga cikin hukuncin za a iya mishi za a iya rage mishi mukami ko a ƙi zuwa da shi ya yi ƙoƙi guda kaza ko a kulle shi a kwatagad ko makamanta haka fa innal farara min az-zahafi min al-kaba'ir domin gudu daga gun yaƙi na daga cikin akbarul kaba'ir ya daga cikin al-mubiqat amma kaga bai da haddi bai da kaffara wa qat'u khubzi nau'u ta'zirin lahu hakanan a yanke albashinka ko allowance ɗinka ko a ƙiba ka shi kan lokaci shi ma yana daga cikin nau'o'i na horo yadda ake mu malamai ko ma'aikata in sun yi wani laifi a ce to an cire albashinsu ko a ma'aikata ko a wani wurin sana'a ka kaƙi abin da ya kamata ko 'yan kwadago a aikin gona ko aikin gini ka kaƙi sai a ƙiba ka kuɗinka ko a rage ana biyan dubu biyu ta to kai dubu ɗaya za a baka tunda ana yi kana kana zama ka huta ko kana bacci ko kana ha'inci to sai a yi maka irin wannan horon gwargwadon abin da shugabannin da suke wani harkar saka gani wa kazalika al-amiru idza fa'ala ma ta fa azluhu an al-imarati ta'zirul lahu to kaji hatta shugaba al-amiru shugaba gaba daya gwamna ko chairman ko wane ne za a iya cire shi daga mukamin shi cire shi ɗin ya zama ta'aziri ne gare shi ana cire shugaba daga mukamin shi idan ga akwai matsala da za a cire shi wanda suka nada shi sai su cire shi a bisa tanadin dokar da ta nada shi kamar da muka sani ko da a dokar Najeriya akwai impeachment akwai da yake a cire chairman ko a cire gwamna ko a cire shugaba na ƙasa kuma an taɓa cirewa din gwamnoni nawa aka cire a najeriya nan da impeachment zan yi tuna misali balarabe musa da wancan na yola ɗin da mai sunan shi eh, mutala ku an taɓa cire su ban san waɗannan ya tunawa ba kuma a hala akwai wasu wanda ba wannan ba a ikiti ko a ikiti ma an taɓa cire wani gwamna na ina shi ma ya impeachment shi a to dai na sa an taɓa yi dai shugaban ƙasa ne dai ba taɓa cirewa ba ko mataimakin shugaban ƙasa ko makamantarsa. amma dai doka ta tanaji ana iya cirewa zaka mu ji ya mu usare masu wannan zafin kan ana iya cire shugaba idan ya zama akwai maslaha a cikin cire shi kuma wanda za su cire shi suna da ƙarfin da za su cire shi kuma a ci gaba da rayuwa kamar yadda ake cire sarki in gwamna ya ga dama yana jawo shin sarki ko sarkin baya mushi biyayya ya cire shi ya kore shi a garin gudana aka yata kuma <laughs> gani ya zama sarki babu sarauta duk kaga suna yi ai abinda dai muke cewa shine ya zama kai da zaka gudanar da wannan dokar ka ji tsoron Allah ya zama abin da kake yi daidai kar ka yi shi da san zuciya ko da zalunci in ka yi da san zuciya ko da zalunci Allah ya sani kuma akwai ranar da zaka biya farashin wannan zalunci Allah ya tsare mu wa qad yu'azzaru bil habsi ana iya mutum kuma ta'aziri ta hanya a kama shi a kulle shi a sa shi a gadurun ko gidan yari ko a dakin 'yan sanda gadurun me yake ce mashi tel wa kad yu'azzaru bid darbi ana iya mishi kuma bulalu wa kad yu'azzaru bi taswidi wajhihi ko kuma a sa mishi a sa mishi toka ko gawayi ko bakin fenti a fuskar shi wa irkabihi ala dabbatin maqluban a daura shi akan jaki a juya shi yana kallon baya a zagaya da shi ana mishi mai dan kuke kenan ko kama qadru ya an umara ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar da aka fito daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda cewa umar ya taba yin haka annahu amara mara zalika umar ya taba sa an yi haka fi shahid zurin game da wani wanda ya shaida zur kamar da yake cikin musallar na abdurrazak da musallar na ibn abi shaiba wani mutum yayi shaida zir aka gane shaida zir ce umar sa aka mishi aski aka daura shi akan jaki aka juya shi aka zagaya da shi cikin gari kowa ya ganshi cewa ga mai shaidar zir fa innal kadiba domin shi mai yin ƙarya aswadul wajhi fuskar shi baka ce dama fa subida wajhu da aka ce aka sa mishi gawayi aka daddaka gawayi aka goga mashi a fuska wa qalabal hadifa ya juya zance ko faƙuli rukubu sai aka juya shi ya kalli baya a hawa jakin wa amma a alahu faƙad kila to mafi girman mafi girman a ta'aziri ba to wannan sabon magana ce ina ganin bari mu tsaya a kanta tunda zai fara magana ne akan mafi girman ta'aziri me yake faruwa kafin mu tashi ina so na sanar da mu cewa muna tare da wani bako wanda babban mutum ne daga cikin abokanmu wani malami ne mai wa'azi a a garin katsina malam salim malam ka tashi kowa ya ganka abokina ne mutumin katsina ne kuma malami ne mai da'awa kafin fara kasu shi nake ma waya in ji ko ya zo malam muna maka maraba da zuwa da fatan Allah ya sa albarka wannan ziyarar da ka kawo mana baka iso da wuri ba da mun baka wuri a nan kusa to ka zo a ƙarshe Allah ubangiji ya sa albarka ya kawo mana ziyara ne daga Katsina saboda ya zo wani aiki muna mushi fatan alkhairi da fatan ya koma gida lafiya za mu saurara a nan sai Allah ya kamu darasi na gaba insha Allah sai mu ji bayani akan wato shi mafi girman ta'aziri da sabanin da aka yi akan mafi girman ta'aziri wanda su malikiya suna ganin ma za a iya hakkisa a wurin ta'aziri in ta kama kashe mutum ana iya kashe shi da sunan ta'aziri akwai malaman da kuma suke ganin a'a sai dai a tsaya akan abin da hadisi ya tsayar hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanda yake ka wuce bulala goma Za za dai mu ji bayanai akan wannan insha Allah a darasi na gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh